ganin damina na ƙara matsowa hukumar kula da birnin kebir kewaye wato kuda na ƙara ƙoƙarin kwashe shara daga cikin magudanan ruwa domin kaucewa afkuwar ambaliya da ake samu a lokacin ruwan sama aikin wanda gwamnan jihar kebbi ya kaddamar da kansa kusan makonni uku da suka gabata ya kusan kai a ko'ina a fadin garin birnin kebbi da ma sauran wasu sassan na jihar da yake bayani game da aikin shugaban hukumar wato alhaji malami shekari ya ce an kirkiro aikin ne domin share duk magudanun ruwan da ke garin domin baiwa ruwan sama damar wucewa a duk lokacin da aka yi ruwan ya ce yanzu haka an riga an kammala kusan kashi 90 na aikin a cikin babban birnin jiha wato birnin kabi kuma sharar da aka kwaso daga ciki ana nan ana kai ta daji domin a zubar ya kuma ci gaba da cewa za a ci gaba da gudanar da shi wannan aikin har sai an tabbatar da kwashe duk sharar da ke cikin magudanar ruwan da ke jihar sai dai manajan ya ja kunnen mutanen da ke da ɗabi'ar zuba shara cikin magudanar ruwa da cewa daga yanzu hukumar ba za ta lamunci duk wani da aka kama yana zuba shara cikin magudanar ruwa ba domin hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin maka shi gaban kuleman ta sabo mutane ne wani tana kashe kuɗi ana yi wannan abun amma kwana biyu in ka biyu ya kamar ba a kwashe ba saboda matsala ta mutane to yanzu gaskiya eh, kamar yadda sha faɗa za a yi ta yi kuwa da wayar da kan jama'a na cewa a bari haka nan ne gaskiya daga wannan mataki duk wanda an kama ya zuba share cikin magudanar ruwa gaskiya za mu sa doka ta hauka shi a wani bangare kuma hukumar na nan na ci gaba da sanya fitullun kan titi wato street light a garin na birnin kabi a ci gaba da cika kudurin gwamnatin jihar na ganin cewa an sanya fitilu duk titunan da ke garin na birnin kebbi hamza galadi mazuru labaran liberty daga birnin kebbi